wannan group din karkashin jagorancin injiniya yusuf aliyu baba karkashin jagorancin injiniya yusuf aliyu baba muke ta wannan murnar mun dafa abincin mun yi walima domin taya babba bola ahmad tinubu murnar cin zaɓe injiniya yusuf aliyu baba na ce alan goboro alan goboro mai gida na ce to gashi dai muna ta taya ku murna kuma Allah ya sa a ce mun zaɓi alkhairi kuma na abin da muke bukata eh gashi nan na ce ga Starboy ga babban MC ga D Malam ga Small Bangis ga Lagwa gadi sauran mutane nan mata da maza ga baki ɗayan mu dai muna ta kowa murna eh ai ta cashewa ai ta cashewa yau ranar murna ne zakaran da Allah ya nufa da cara dole zai yi sa Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so shi ke facewa ga wanda ya so Allah sarki <laughs> eh har kis ma wani yake mai rigan gaba ɗaya saboda tsabar kauna da soyayya Gas Allah sarki har yau har gobe daman ba wai jam'iyya ce abun gudu ba mutum ne abun gudu kar a ce baya an yi ba ji daɗi ba to nan a yi fatan alkhairi in Allah da ran muna tare da nasara insha Allah kwarai kuwa Thank you. inda dai ake yi gasu nan maza da mata yara da manya kowa murna yake duk wanda ka gaba baya murna to sai dai in irin manya-manyan iyamuran nan ne wanda su daman ba haka suka zo ba kuma mu sai godiyar ubangiji eh, a tashi a yi rawa a yanda ya kamata mu 'yan dirama ne mu 'yan dirama ne da kuke ganin mu nan gaba ɗayan mu dukkan mu 'yan dirama ne saboda haka mu muna bayan kola Ahmad Tinubu kwarai kuwa kafin an jima mana nan za mu haɗa fati a cikin gidan dambe za mu haɗa fati Eh muna nan za mu haɗa fati a gidan dambe ƙarƙashin jagorancin injiniya Alhaji Yusuf Aliyu Baba. injiniya alhaji yusuf aliyu baba ya ba da gudunmawa wajen tafiyar bola ahmad tinubu da ƙarfinsa da kuɗinsa da ikonsa da mulkinsa da basiransa da tunaninsa da komai nasa ya ba da gudunmawa injiniya alhaji yusuf aliyu baba ɗan mutanen kano to ya ba da gudunmawa sosai don wannan ma abin shi ya samu tun kafin a ci zaɓe yana ta ɗawainiya da mu akan wannan abubuwa domin wannan murnar da muke tsayawa karkashin jagorancinsa muke yi injiniya yusuf aliyu baba eh a share a share da ti a share da ti a share da ti a share da ti barai gaskiya ne Allah sarki ko da gaske kike yi ko wasa ne ko mu dai muna murna farin ciki muke tsaya you. a share labor party ba ta yi wallahi wallahi ba ta yi ba ta yi ai bakin rijiya ba gurin wasan yaro ba ne kwarai kuwa gashi nan musulmai da kirista maza da mata kabilu hausawa fulani dukkan mu muna murna a nan gurin fare kuwa mun gode ma Allah a ƙarƙashin jagorancin Yusuf Ali Baba ga abinci nan mun yi muna walima za mu yi walima don jin daɗi muka yi wannan walima kowa ya zo ya ci don tunin buya ci zaɓe ƙwarai kuwa eh. haka yake mun gode